اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو رانر أشرند أكو قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه دور ثلاثين دترة wadda ta yi daidai da ranar 8 ga watan 6 shekara ta 2018 ta miladiya za mu tashi majalisi na 23 a cikin majalis ɗin tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya ƙara ma wannan gari arziki da tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki ɗaya yau insha allahu za mu tashi aya ta 27 a cikin suratu maryam Eh, na'am ah, na'am eh akwai haka ne wajen ah, ambaton asma'ullahi husna cewar akwai sunayen da waɗansu da ah, akwai sunayen da waɗansu daga cikin malamai suka tattaro musamman shekul islam ibn taimiyya a cikin jami'ul masail nasa ya tattaro su eh, ne alkawarin zan kawo insha Allah jazakallahu khair amin sai ku tuna mun ko wannan yace Allah ya kara wa malam lafiya malam direban babbar motar da ya kaɗe mutanen da ke cikin motar bus su goma suka mutu da kuskure amma iyayensu da 'yan uwansu sun yafe Allah ya gafarta malam ya zai yi wajen azumin kafara Allah ya saka da alkhairi eh abinda madhabar malamai abinda malamai suke akai dangame da kafara shine kafara a kowane raini ba ta shiga cikin juna saboda haka wanda ya zamanto sanadiyar kashe mutum goma a bisa kuskure ko an yafe masa akwai kafara ta wannan adadi a kansa hmm. wannan shi ne fatawar malamai da shi allajinar da'ima ta malaman saudiya da ita suka yi fatawa kuma shi ne abinda mazahib na ahalil ilmi suka nuna zai yi bakin ƙoƙarinsa wajen yin kafara zai bakin ƙoƙarinsa wajen yin kafarar idan har Allah ya yi kuma ajali ya zo bai samu ya cika ba to magadansa sai su raba tsakaninsu su yi masa ko kuma yanzu a da ana samun bayi da ake saya akwai a cikin 1990s ina da idan mutum wannan abin ya same shi akwai inda zai je ya samu baiwa ya biya kuɗi ko bawa ya biya kuɗi ya saya ya 'yanta shi Mm, to amma yanzu ba inda da mutum zai samu saboda haka babu wani zaɓi sai azumi amma da a ce da bayi kaga shi kenan sai je sai ya tara kuɗi ya je sai bayi goma ya yanta su amma yanzu wannan shine fatawar da malamai suka yi kuma shine zahirin abin da shari'a ta ajiye saboda shi rai a saboda alfarmar rai alfarmar rai kowane rai yana da alfarma tasa ba zai yiwu ka ce guda ɗaya akan alfarmar rai ɗaya a maimakon rai goma ba hmm? ko ba haka ba mutum ya kashe rai daya bisa kuskure ya yi kafara sannan mutum ya kashe rai goma ka ce su daya ai wannan abu ne wanda yake hadawa tsakanin abubuwan da suke sun yi hannun riga da juna ba zai yi ba idan yana da 'ya'ya za su idan yana da ƴaƴa za su iya farawa da shi ba za su iya farawa da shi ba saboda ita ibadar azumi niyaba ba ta shigar ta matsawar mutum yana da rai um, wani ba zai wakilce ka ba ba kamar hajji ne ibadar dukiya a wato niyaba ta kan shige ta um, za ka iya samun na'ibi eh, kamar na'ibin sallah da yake maliman na'ibi to a ibadar sallah da azumi ne abinda ake ce ma al'ibadatul badaniya ibada da mutum yake da jikinsa ya ba ta shigarta sai dai shi azumi an togace shi da cewa bayan mutuwa waliyi zai rama man mata wa alaihi saumun sama anhu waliyu duk wanda ya mutu kuma akwai azumi a kansa to waliyinsa zai masa azumi alwali anan ana nufin al'asaba wato masu cinsa da asibci masu cin gadonsa da asibci masu cin gado da asibci su ne 'ya'ya na ciki da 'yan uwa shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai da 'ya'yan 'yan uwa shaƙiƙai da li'abbai afon da uba kafin 'yan uwa da kaka kaka darajarsa tana zuwa kusan darajar daidai da 'yan uwa da shi yasa ake saɓani a kansa da 'yan uwan uba shaƙiƙai da 'yan uwan uba li'abbai da 'ya'yan 'yan uwan uba 'ya'yan ammi mm, 'ya'yan baffa da 'ya'yan baffa 'ya'yan ammi shaƙiƙi da 'ya'yan ammi li'abi waɗannan su ne al'asaba to tsakaninsu za su raba wannan azumi su yi har su cika adadin in ya mutu bayan mutuwarsa yana da rai ba za a yi masa ba saboda haka haka zai yi ƙoƙari ya yi azumin daidai gwargwadon iyawarsa eh, idan ya samu ya gama fabi hawa ni'mat alkhairi ne wato wani Allah zai iya maka zai iya zai iya Allah zai iya maka daraja a cikin aljanna aikinka ba zai kai ga wannan darajar ba sai Allah ya joho maka wani ibtila'i da wannan ibtila'in idan kai abinda Allah yake so sai ya cilla ka zuwa wannan daraja la'alla wani alhairi ne Allah ya don masa ya kawo masa wannan Allah ya taimake shi ya ba shi ikon yi Ridwan na'am na'am eh mutumin da yake kafara yana cikin azumin kafara sai Ramadan ya shigo zai ajiye ramadan zai ajiye kafara yayin ramadan eh sawun giwa ya taka na raƙumi eh, wata farilla tafi wata eh, sai ya ajiye kafara yayi azumin watan ramadan ranar sallah ya ci abinci ba zai azumi ba ranar sallah azumi ranar sallah baya yanke ta tabu in azumin kafara amma kashe garin sallah sai ya ci gaba na'am ita kafara ko da gangan ko ba da gangan ba sai ka yi ta bambanci idan kai da gangan kisasi ne ramawa za a yi sai dai in sun yadda sun yi sulhu sun ce a biya a biya diya amma kafara tana nan duk da yake an buton kafara kan kisan kuskure ne to kisan ganganci min babu aula eh, wannan shi shine mazhabar jumhur idan na kuskure an ce kai kafara ballantana kuma na ganganci arma na'am eh idan yayi na mutum daya sai ya huta sai ya huta daidai gwargwado ya huta kwanaki makonni wata watanni sannan ya sake ci gaba gwargwadon iko hutun da ba zai sanya shi ya sangarce ba tunda akwai wannan farilla tana kansa yan uwa duk wanda zai yi shi ma a jere zai yi in aka tashi rabawa kowa a jere zai yi don sharaɗin azumin kafara shaharai ne siyamu shahrayn aini kowa tatabu'i zai yi na adadin da aka bashi to a wannan ya ce malam a shari'a an kore sallah ga mai matse bayan gida ko bawali shin mai cutar basir wanda rihi yake damunsa idan ya yi ta ƙoƙarin matse ta yayin da yake cikin sallah shi ma yana cikin wannan hukuncin Allah ya saka da alkhairi da aka kore sallah ba cewa aka yi babu sallah ba ba ta da lada a'a ba a yin sallah a wannan halin wannan ana magana ga mai lafiya ne mutum yana matse yana jin bukatar shiga banɗaki da bawali ko bayan gida amma saboda wani abu ko dan ya ga cewar ana yana so ya samu jam'i ya zo ya shiga sallah haka ana sallah amma yana ta matsa matse babu sakina wannan aka hana kaga wannan lafiyayye ne hmm. ba a ce sallarsa ta ɓaci ba an hana shi ya sallah a wannan wanda suka ɓata sallarsa a zahiriya ne amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa sallarsa ta inganta sai dai da tawayyar lada amma shi ma da sharaɗi idan matsin ba zai hana shi yin aikin farilla ba abinda yake rukuni na sallah idan matsin ya sanya shi ba zai iya tsayuwa yadda ake tsayuwa ba saboda ya matse ya dan rukufa haka saboda ba zai iya tsayuwa ko in yi ruku'u maimakon ya miƙe sai ya dan dago kaɗan sai ya wuce to idan ya yi irin wannan to ba shi da sallah amma in ya yi rukunai cikakku sai dai ba shi da irin nutsuwar zuci da ake bukata to ladansa tawayayye ne amma sallarsa ba ta ɓaci ba jumhur sun duba ma'ana ba su duba zahirin lafazi ba amma wanda yake da rihi wanda yake da cutar basir wanda rihi ya ki tsaya masa ai shi babu bukatar ya ce zai matse kansa hmm? babu buƙatar ya matse kansa larura ce rihin yana fita haka zai rinka sallarsa haka zai yi sallah to sai dai abin dubawa zai zo ya shiga sahu zai shiga sahu na'am zai cutar da mutane tunda an ce wanda ya ci wanda ya ci tafarnuwa kada ya shigo masallaci to yaya kuma wanda yake zai zo ya ta sakar ma mutane abinda zai takura musu zai zo cikin masallaci gaskiya wanda yake da irin wannan cuta tarihi yana da uzuri na ya zauna kada ya halarci a jama'a saboda zai cutar da mutane na'am in ya koma baya can babu sahun a sahun karshe ya koma ya ware shi shi kadai kar ya shiga cikin sahu ya ware shi kadai ya sahunsa to ya zai yi da la salata limun faridin khalfas saf to wannan ba Allahu a'lam ban sani ba gaskiya Eh, shi larura ce to ai larurar to za ta sanya shi ya je sallah shi kaɗai ko kuma ya zamansa sa a gida ai annabi sallallahu alaihi wasallam mai cin tafarnuwa bai ce ya zo masallaci ya koma gefe shi kaɗai ya yi sallah ba cewa yi fala na fi masajidina yu'dina kada ya zo mana masallacin mu ya rinka cutar da mu cewa aka ya zauna a gida saboda haka shi ma idan wannan larura ta sa ta kai irin wannan wanda duk mutanen da suke zaune yake zaune cikin su za su rinka cutuwa da wannan larura tasa to kar ya zo sallah a cikin masallaci sai ya zaman sa a gida ya yi sallah wannan uzuri ne na barin sallar jama'a na'am e malamai waɗansu malaman wannan zamanin namu Allah ya ya gafarta musu ya ɗaukaka darajarsu sun yi fatawa haka cewa mai shan sigari in dai ba ya sha in ba ya ɗauki abin da zai kawar da warin sigarin daga jikinsa ba shi ma kada ya shiga cikin sun ce sun ba shi hukuncin mai cin tafarnuwa kada ya shigo masallaci yana cutar da mutane da warin taba sai ya zauna a gida to amma shi wannan kaga shi ya kawo makansa shi ba za a ce yana da uzuri ba barin sallarsa alaihi yana da laifin barin sallah a cikin jan yana da wannan wa'id wannan narko da ya zo na wanda yake barin sallah ya zo masa eh, wajibinsa shine ya bar shan taba lokacin da sallah ta kusa don ya samu halarta to kaga ma wannan hanya ce ta ya bar shan tabar kamar yadda aka yi ma shan giya daga farko aka ce la taqrabu salata wa antum sukara ba hana su shan giya ba amma aka ce lokacin sallah ya zo kada ku halarci wajen sallah alhali kuna cikin maye to sai suka rinka duba lokacin sallah sai ba za su sha giyar ba to sai suka duba suka gani yanzu yawa yawan lokacin da kawai mutum zai sha sai dai bayan sallar isha ko kuma bayan sallah asuba saboda haka babu lokacin shan wannan yasa sai suka batta tun ma kafin umarni ya zo na abar shan giya to ai tambayoyin insha Allah sai ku bari sai gobe wa'annan sai a amsa su insha Allah saboda lokacin mu ya tafi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم afwan alama barin amsa wannan wannan tambayar saboda tana da alaka da yanzu da fatawa a yanzu wannan ya ce ina cikin itikafi shine na samu saƙon Allah ya yayi wa kishiya ta rasuwa yanzu nan zan iya fita na tafi gida a yanzu ko zama ya kama ni tunda har na riga na shigo ba zan iya zuwa ba eh, in mutum ya eh, eh, wannan ba uzuri ba ne na wato fita daga cikin itikafi in kika fita itikafin ki ya lalace saboda haka idan kin fa idan kin dauki bakance cewa zaki itikafi na waɗannan kwanaki a idan kika fita idan kika dawo ranar da kika rasa zaki karata sai ki samu bayan sallah sai ki niya ki sake itikafi na dare daya da wuni daya ba bai lizimce ki ki fita ba ba lazimi bane ki fita ba kamar mutuwar iyaye bane akan mutuwar iyaye shine a fatwa ta zo na ga a cikin muwatsa mun karanta ko a cewar wanda yake cikin itikafi aka kawo masa labarin mutuwar ɗaya daga cikin iyayensa a wannan mutum zai fita saboda haƙƙin wato nagarta da birru da biyayya ga iyaye amma kamar na batun kishiya yana dai da kyau yana daga cikin kyakkyawan zamantakewa amma idan kika fita to za ki rama wannan itikafin saboda haka idan a kaddara kin zo kin yi kwana uku nan a kin yi kwana biyu tun da yau ne na uku idan kika fita kika je wannan itikafin na rana ta uku din ya rushe saboda haka sai in kika je in gobe ne za ki dawo in za ki dawo sai ki dawo da wata niyyar na kwanakin itikafi wannan kwana ɗayan da kika rasa shi bayan ramadan sai ki samu kirama shi na kwana ɗaya da wuni ɗaya domin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fita daga cikin itikafinsa saboda ganin abin da matansa suka yi sai ya itikafin kwana goma a cikin shawwa eh, Allah ya mata rahama Allah ya ji kanta na'am za ta a masallaci a masallaci an yi sabani mace za ta yi itikafi a masallacin gidanta za ta yi itikafi a masallacin gidanta shine masallacin ƙuryar ɗakinta wuri da taware nan ne take sallah waɗansu malamai sun halatta mata haka to sai ta ɗauki wannan ƙaunin tunda yanzu a cikin yanayi na rashin tsaro ɗin nan ta mace ta zo masallaci ko da na unguwa ne ta kwana ta wuni tana itikafi ita kaɗai ai a cikin yanayin rashin tsaro ɗin nan ba zai yiwu ba haka ta faru saboda haka sai ta ɗauki ƙaunin da yake cewa mace ta yi itikafi a masallacin ƙuryar ɗakinta shine wajen da take wajen da ta ajiye shi wajen ibadarta ne nan take yin sallah sai ta nazimci nan wajen da yin itikafi ɗin ta rama abin da ya kubce mata na kwana ɗaya da wuni ɗaya wallahu ta'ala a'lam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا نعم Allah ya ce fa'atat bihi ta tahmilu sai ta zo da shi wajen mutanenta tahmiluhu tana ɗauke da shi wato bayan da ta haife shi ɗin fa wato sai ya nuna kan cewa nan wato bayan haihuwarsa shine ta ɗauke shi ba ta tsaya ta tafi wani waje ba daga haihuwar sai ta taho da shi wajen mutanenta tahmiluhu tana ɗauke da shi wato bata ɓoye shi ba a cikin wannan akwai yaƙinin akwai wato irin gaskiyar akwai yaƙini a wajen na maryam dama Allah ya sifanta ta da cewa siddiqa ce wa ummuhu siddiqa wato mai isa matuƙa wajen gaskata Allah da manzanninsa menene bayanin yaƙininta wato ta san cewar Allah zai kubutar da ita daga dukkan abin da za a danganta gare ta na abin kunya saboda Allah maɗaukakin wannan abu ne ya same ta da al'amarin Allah Allah ne ya umarce ta Allah ne ya kaddaro mata haka to ta san Allah zai fitar da ita wannan ya nuna yaqini wato bata ɓoye shi ba ta zo da shi tana ɗauke da shi ba zancen damuwar cewa yaya za ta yi saboda wannan damuwar ai ya riga ta riga ta kau da tace ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya fanadaha min tatiya Allah ta hazani. wannan huzunin din ya riga ya tafi da abin da ta gani na ayoyin Allah ta ga ruwa yana gudana inda babu ruwa ta ga kututturan dabino busasshe ya sauko mata da sabon dabino ta ci ta san cewa tana cikin inayar Allah to wannan shine ake so wato bawa ya kasance tare da Allah wato yayi mu'amala da Allah mu'amala da za ta sanya shi ya samu aminci da Allah wanda zai kyautata zatonsa ga Allah kan cewar Allah zai amsa masa Allah yana tare da shi kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya ma ibnu abbas lokacin yana yaro da ya ce ihfazillaha yahfazka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka me ka kiyaye Allah wato kai mu'amala da shi ka zauna lafiya da shi to shi ma Allah zai zamanto naka shine a wata riwayar ta'arraf ilallahi Allah fi raha ya'rifka fi shidda ka sanu ga Allah lokacin sauki da wadata da wato da wadata da yalwa to Allah zai sanka lokacin tsanani hmm. to shine Allah ya bata wanda abinda zai bata aminci saboda haka bata buƙatar ta ɓoye shi sai ta zo ya zuwa ga mutanen ta tahmilo qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya sai suka ce ya ke maryamu haqiqa kin zo da al'amari wanda yake babba wajen ayi inkarinsa alfari wato daga alfirya ne ƙarya shi yasa aka ce wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wato kada matan muminai annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ya ɗauka gare su wajen mubaya'a shine kada su zo da ƙiran ƙarya da suke ƙirƙirarsa tsakanin hannayensu da ƙafafunsu, wato shine su zo da ɗa ba namijinsu ba su ce ɗan mijinsu ne su zo da ɗan zina su shigar da su cikin 'ya'yan mijinsu sai aka kira shi yaftari nahu. to nan ita ma ce wannan kalmar alfirya wato kin zo da abu wanda yake na sharri abu wanda yake abin inkari mai girma ya ukta haruna ya ke yar uwar haruna ma kana aboki ra'a sau'i ubanki bai kasance bai kasance mutumin wato mutumin kawai ba wato mutumin da yake abin Allah wadai da aikinsa wato mazinaci wa ma kanat ummuki baghiya mahaifiyarki ma bata kasance baghi ba mazinaciya wato wadda take kilaki wato kin fito daga gida na salihai suka kira ta da ya ukhta haruna a cikin ya ukhta haruna an ce wannan sunan dan uwanta ne wani salihi sunansa harun suka ce ya yar uwar harun saboda a tunatar da ita daga kan cewar daga gidan mutanen kirki ta fito ga ɗan uwanta haruna salihi ga ubanta bai kasance mutumin kawai ba ga uwarta bata kasance abin alawa daidai ita ba to yaya za ki zo da wannan wato wannan shine a tunatar da salihin mutum da asalinsa na salaha domin a sanya shi ya zamanto an wannan tunatarwar ta sanya shi ya zamanto wa'azi a gare shi to shi yasa wannan a waɗansu nasara na najiran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura musu annabi musa ya tura musu almugirata bin shu'ba wajen nasaran najiran da ya je sai suka ce ku littafinku ya kira maryam uktu harun bayan tsakanin musa tsakanin annabi musa da annabi isa ga irin tsawon lokacin da ke tsakaninsa ya aka yi maryam ta zamanto 'yar uwar haruna sun ɗauka haruna na annabi musa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to da me kai musu jawabi yace na rasa abinda zan musu jawabi ya rasulallah sai ce to me yasa ba su san cewar su bani isra'il suna sanya suna da sunayen annabawansu da salihansu ba kun fahimci wannan jawabin saboda haka sun sanya ma wannan harunan na maryam sunan annabi haruna ne amma ba shi ne harunan annabi musa ba yace ai da sai ka gaya musu haka to haga wannan nassi ne shi sa akwai kauli biyu wajen fassarar ya ukhta harun wannan kaulin ne cewar ɗanuwanta ne harun da aka ba shi sunan annabi harun domin al'adar su ne suna sanya ma 'ya'yansu suna sunan annabawa da salihai saboda haka ba abin mamaki ba ne wato ba wai ƙur'ani ya zo da abin da ya saba tarihi ba ne. Na abin da suka nemi su kawo kenan wane su ai alqur'ani shine wanda yake ba za ka taba samun irin wannan abin da ake ce masa wato anachronism wato sabani da tarihi ba ka duba ka gani duk a cikin ambatan sarkin misra a kisar annabi yusuf mai allah ya rinka faɗa wa ƙalal maliku tuni bihi maliku tuni bihi haka ya ce falam a a a na'am wa qala al-maliku haka dai wa qala al-maliku inni duk ana kiransa da almaliku amma ba a taɓa kiransa fir'auna ba na zamanin annabi Musa kuma sai aka kira shi fir'auna wannan dan a nuna cewar Alƙur'ani littafin Allah ne amma kaga wannan kuskuren amma a bible sai aka yi kuskure sai aka yi rinka kiran sarkin misra a zamanin annabi yusuf fir'auna wanda har ya sa malaman tarihi suke suka ga bible malaman tarihi na turawa suna suka ga bible cewa ya aka yi ya kira sunan annabi sunan sarkin misra a zamanin annabi yusuf fir'auna bayan fir'auna laƙabi ne na sarakunan misra a shekaru da yawa shekaru da suka fice wajen suka shida. bayan annabi yusuf sannan aka fara samun lakabin fir'auna to kaga alkur'ani babu wannan saboda alkur'ani kun fahimci wannan alkur'ani dai wato ba za ka taba samun sabanin tarihi a cikinsa sa ba saboda haka su waɗannan nasara na najran sun so su nuna ma mugirata bin shu'ba ai wannan sabanin tarihi ne me ya hada zamanin maryam da zamanin annabi haruna da za a ce ita yar uwarsa ce ya kace ai ba wai ana nufin wancan annabi harunan ba wani annaba wani haruna din ne da aka bashi sunan annabi harun wanda yake shine dan uwanta wannan shine mafi ƙarfi a cikin maganar ko kuma waɗansu sun fassara ya ukhta harun ya ke dangin annabi harun ya dangin annabi harun domin ya tabbata ko a cikin ko a cikin gospel ko a cikin injila ta luka cewa matar annabi zakariya elizabeth 'yar jikar annabi harun ce to kuma ka san ita elizabeth gidansu ɗaya da maryam hmm? ‘yar ammata ce saboda haka ita ma maryam ta zamanto jikar annabi harun saboda haka ma'anar ya ukta harun ya ke ‘yar ƙabilar harun wato ‘yar gidan annabi harun kamar yadda su kansu larabawa yana daga cikin abin da kamar yadda sayidina abubakar yake ce ma matarsa ya ukta bani firas wato ya yar kabilar banu firas yace mata ya ukta kamar da laraba zaka sun ce ya ahal arab ya kai dan uwan laraba wato ya balarabe sai su ce masa ahal arab wato dan uwan larabawa suna nufin daga kabil daga daga daga tsatsan larabawa yake kamar kuma wannan na taɓa ba ku sako ya ukta khairul badwi wal ya ukta khairul badwi wal habara kaifa taqul aminan kaifa taqul fi fata fadara fazara asbaha yahwa hurratan mi'tara iyyaki a'ni wasma iya jara yace ya ukhta khairil badwi wal habara yake yar dan uwa yake wato yar uwar wanda yake shine mafi alkhairin larabawan ƙauye da larabawan birni yana so ya yabe ta mace ya gani kyakkyawa Shi ne sai mata wannan shimfiɗar. ya yabe ta ya ce ya ke yar ɗan’uwan uwan fiyayyen wato larabawan ƙauye da na birni menene ra'ayinki kan ɗan saurayin ƙabilar fazara ya wayi gari yana shauƙi yana son ya wadda take wato ‘yar halak wadda take don ni'imarta ko ina ta buƙanshi kake ji to da yake akwai yar da ya je wai ba ita yake maganar ba sai ya fuskanci uwar gidan ba ita yar ita yar rukon ba wadda ita ya gani yake so to da ya ga ya faɗi wannan sai ya ce iyaki a ani wasma iya jara ke nafi nufi amma ke da nake magana da ke ki saurara ki ji amma ga wadda nake nufi <laughs> Eh, hannunki mai sada iyaki a'ani wasma'i ya jara to a shahid da yace ya ukhta hayrul ya ukhta hayril badwi wal hadara to sai suka ce ma'ana ya ukhta haruna ya ke wadda ta fito daga cikin tsatsar annabi Haru. to shi ma a cikin wannan akwai tunatar da ita da cewar asalinta asali ne da ya fito daga gidan annabci saboda haka wannan abu da ta zo da shi bai cancanta ba wato har sun yi hukunci sun zartar da kan cewa wannan abin da ta yi abin kunya ta zo da shi Fa a fa'asharat ilai sai ta nuni gare shi wato sai ta musu nuni gare shi ma'ana ba ta musu magana ba saboda har yanzu tana wannan azumin na rashin magana da ta yi musu nuni gare shi ƙalu kaifa nukallimu man na fil mahdi sabiya sai suka ce ta yaya za mu magana ga wanda yake yaro jariri a cikin shimfiɗar jego ta yaya za mu zance ta yaya za mu zance da wanda ya kasance wato jariri a cikin shimfiɗar jego ba a taɓa ganin wannan ba yaro da haihuwarsa kenan a cikin tsimman haihuwa an san dai abin nan yanzu mu an ci gaba shawul ake sa shigo a cikin shawul to yaro da yake a cikin wannan ta yaya za mu zance da shi wato sun mata inkari akan sun mata inkari akan wannan ita kuma da ta nuna ta san cewa wannan shine ayar ayar Allah wato Allah ne ya kawo shi kuma shine zai warware koma menene Allah bai ce mata shine zai yi magana ba ita dai kawai ta nuni gare shi bata san me zai faru ba kawai ta nuni gare shi to gashi wato ya fitar da kansa ya fitar da ni Allah da ya kawo shi ya fitar da kansa ya fitar da ni sai ta to da suka yi wannan mamaki suna yin wannan mamaki ba a sai amsa ta zo musu da suka yi wannan ta'ajjubi qala inni abdullah sai yayi magana yace inni abdullah ni bawan Allah ne wato ya tabbatar da ubudiya ga kansa a cikin wannan ya zamanto ita ce kalmar farko da annabi isa zai faɗa ya nuna barrantarsa daga abin da ake danganawa ya zuwa gare shi na allanta da cewa shi dan Allah ne sai ya fara da faɗan wannan ni bawan Allah ne kita kitaba ya bani littafi littafi anan an fassara shi da cewa shine injila to kun ga ai Allah bai bashi ba a lokacin wato ma'ana Allah zai bani Allah ya bani littafi da bisa abin da ya kaddara a cikin hukunci na kaddara wannan imam malik ya ce wannan ayar tafi komai tafi komai hujja akan waɗanda ba su yadda da kaddara ba gashi Allah ya ce ya bashi injila bayan lokacin bai bashi ba saboda yana cikin ilimin Allah Allah ya kaddara shi kuma cewa zai yi saboda haka da yake Allah ya kaddara zai yi sai annabi Isa ya faɗe shi kan cewa har Allah ya yi saboda wannan ya tabbatar da kaddara cewa dukkan abin da zai faru tamkar ya faru ne a wajen Allah domin duk Allah ya san shi ya rubuta shi ya nufe shi ya kuma halicce shi yace Allah ya bani littafi shine injila abin a bisa wannan ƙaulin ne akwai ƙauli da yake cewa ataniyal kitaba ya bani ilimin littafi ma'ana ilimin attaura wato tun yana yaro Allah ya bashi fahimtar sanin attaura a lokacin sai ya zaman tokan cewar wato abinda wanke wato a haife Allah ya ana haihuwarsa Allah ya kimsa masa a wannan marhalar ta karkanci ta wato jarintarsa amma Allah ya bashi ilimi da fahimtar attaura waja'alani nabiyya kuma ya sanya ni annabi nabiya ita ce kira'ar asim amma duk sauran ƙura'u sun karanta ta nabiyya annabi ai almunabba wanda ake bashi labarin gaibu shine wato wato ya sani a cikin jerin gwanan annabawa wato a yanzu wanda yake nuna kan cewa annabcin annabi isa shi ma annabci ne da Allah ya bashi tun yana yaro a bisa wannan kaulin waɗansu kuma din suka ɗauke shi a bisa wancan magana ta Imam Malik cewar abinda wato Allah zai masa ne yayin da ya zamanto gwarzo ya cika shekara yayin da ya zamanto gwarzo lokacin da zai aiko shi zuwa ga bani Isra'il lokacin ne ya naɗa shi annabi to wannan zai zamanto abu ne wanda Allah ya rubuta shi a cikin kaddararsa waje alani mubarakan kuma ya sanya ni mai tarin albarka aina ma kuntu a ko ina na kasance wato duk inda na fuskanta a cikin al'amuran duniya da lahira to ni Allah ya sanya ni ni mai albarka ne wato mai yawan amfani ga mutane haka Allah ya sanya annabi Isa mai yawan albarka ne ga mutane samunsa albarka ne domin ya kawo ma bani Isra'il sauƙi ya sau kamar ya ce wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum in halarta muku sashen abinda aka haramta muku rahama ne ga mutane marasa lafiya zai shafa mutum mai mara lafiya sai ya warke wanda yake cutar baras wanda duk likitoci ba za su iya warkar da shi ba idan ya shafe shi sai ya miƙe sai ya dawo da fatarsa kyakkyawa wanda aka haife shi idansa wato na nan ne ba ma akwai idan ba ganin ya tafi idan ma babu shi na nan ne idan ya shafa shi shi shikenan sai ido ya fito duk wannan Allah maɗaukakin sarki ya bashi yana daga cikin albarkarsa to kuma gashi ya zamanto cewar saboda albarkar da ke tare da shi da irin hikima da Allah maɗaukakin sarki ya bashi da tasirin wa'azinsa wajen mutane wato mutane aka rinka binsa mutane suka zamanto sun tuba a hannunsa saboda haka waɗanda suke e, wato 'yan su da fatake da waɗanda suke ba su da wani alaƙa da ilimi suka zamanto malamai suna magana da hikima suna masu yawan bauta ga Allah masu san Allah masu bayyana abubuwa waɗanda suke na riko da addini da albarkar rayuwa duk albarkar annabi isa shine waje alani mubarakan Allah ya sanya ni mai albarka aina makuntu ko ina nake albarka shine alkhairi mai yawa mai dawama to haka ya kasance annabi isa alaihi salatu wassalam wa ausani bis salati waz zakka kuma yayi mun wasiya wato ya umarce ni da sallah da zakka adumtu hayya matsawar ina matsawar ina rayayye wato har na mutu bazan daina sallah ba bazan daina ba da zakka ba wannan ya nuna mana cewa sallah da zakka tana daga cikin abubuwan da ke cikin dukkan addinai na annabawa kafin addinin musulunci addinin musulunci yayi daidai da addinan annabawa wajen tauhidi to akwai abubuwa na ibada ma da aka yi musharaka duk da yake a surarsu za su iya zamantowa daban daga ciki akwai sallah da zakka hmm. domin ga shi annabi isa ya ce allah um- kuma ya umarce ni da yin sallah da zakka wannan waɗansu malaman tafsiri sun ce wato umarnin sallah da zakka da ya ce allah ya umarce ni da shi wato ƙari kan umarnin sallah da zakka da yake kan dukkan bani isra'il a bisa dokar attaura shi ƙari ne da Allah ya bashi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsare ƙiyamun lai mm, wa minan laili layli fatahajjad bihi nafilatan la da daddare kuma ka rinka tahajjud shi yasa waɗansu malamai suka tafi akan cewa tahajjud farilla ce akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ya keɓance shi da wannan domin ƙarin falala da Allah ya masa don ya zamanto ya samu ƙarin bauta ta godiya ga Allah to shi ma annabi isa allah ya farlanta masa sallah da zakka ƙari a kan abin da yake kan bani isra'il a cikin attaura wa ne bi salati wa zakati kenan ma tu hayya matsawar ina raye wa barran bi walidati kuma ya, umarce ni da na zamanto mai nagarta mai kyautatawa ga mahaifiyata walam ya alni jabbaran shaqiya bai sanya ni jabberi ba mai girman kai ga barin bautar Allah mai girman kai wajen mu'amalarsa tare da mutane shaqiya bai kuma sanya ni shaqi ba wato shine fitsararre wato wanda yake mara rabo wajen bautar Allah mara arziki dan wuta ash-shaqi shine wanda yake dukkan alkhairi ba shi da shi wanda kana wato wanda Allah ya raba shi da dukkan alkhairi wanda wuta ita ta cince ita ta cancece shi Allah ya kiyashe mu to Allah bai sanya ya annabi Isa ya ce Allah bai sanya ni haka ba nan ya ambaci nagarta ga iyaye saboda nagarta ga iyaye tana daga cikin abin da bani isra'il suka watsar a zamanin da annabi isa ya bayyana saboda haka allah ya umarce shi da wannan sai ya ce wa barran biwalidati mai nagarta ga mahaifiyata bai ce biwalidayya ba kamar yadda ya ce wajen annabi ya haya wa barran biwalidaihi mai nagarta mai biyayya ga iyayensa mahaifinsa da mahaifiyarsa amma na annabi isa sai ce ga mahaifiyarsa don ya nuna cewa ba shi da mahaifi to kaga a ciki an tabbatar da bara'ar sai da tuna maryam cewa ba wani ne ya zo ya yi mata ciki ba a'a Allah ne ya halice shi da kun fayaku shi yasa ya ce wa barran bi walidati shi annabi isa walida kawai yake da isa ba shi da walidi kamar yadda annabi adam shi kuma ba shi da walidi ba shi da walida walam ya ja'alni jabbaron shaƙiya bai sanya ni jabberi ba shaƙiyan wanda yake shaƙi wassalamu alayya kuma amincin aminci daga Allah ya tabbata a gare ni yau mawulittu ranar da aka haife ni wa yau ma'amutu da ranar da zan mutu wa yau ma'uba aku hayya da ranar da za a tashe ni ina rayayye to wannan shine karshen maganar annabi isa da ya gaya musu ya ce nan wasalamu a wajen annabi ya ya ce wasalamun alaihi bambanci shine assalamu dinnan wato al ta jinsi ce wato dukkan jinsin aminci Allah ya tabbatar da shi a gare ni wanda a cikin wannan akwai ishara ga cewa Allah ya fifita annabi isa akan annabi ya haya domin amincin da ya bashi ya haɗa masa jinsin aminci shi yasa aka ce assalamu wassalamu alayya ma'ana ta biyu ta assalamu a ɗauki alɗin lil ahad wato irin amincin da Allah ya bama annabawa wanda yake daga gare shi shi Allah kuma ya nemi mabiya annabawa su nema musu wannan amincin to nima ya bani shi wannan amincin na assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kaga shi Allah ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi Isra'i da shi kuma shi aka koya mana mu rinka faɗa ya ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to wannan taslim ɗin wannan amincin irin wanda Allah ya ba mu annabawa shine ɗaukaka da ambato a mala'ul a'ala a ambace su a jama'a mafi ɗaukaka jama'ar mala'iku al-muqarrabun da sauran da sauran annabawan Allah al-mursalun madaukaka to wannan ambato da ake yi ya tabbata ga annabi Isa wanda yake nuna kan cewar bayan Allah ya sa shi annabi kuma yana daga cikin ulul azmi minar rusul yana daga cikin wato a ma'abuta azama daga cikin manzanni wannan muhawara da wannan jawabi na annabi Isa baya cikin anajili anajil din nan da ake da su guda hudu na matthew da mark da luke da john babu wannan bayanin a ciki abinda annabi isa ya musu muhawara da shi injilan luka ta luke ta ambaci daukan cikin sayyidatuna maryam da bayyanan mala'ika jibril gare ta da yadda ta tafi tare da mai yin hidima ga baitul maqdis yusufun najjar joseph da kafinta yadda suka tafi tare da su ya tafi tare da ita zuwa wajen da ya je ya ajiye ta sai kuma yadda ya zo da ita da ya zo da ita mutane kowa ya gan shi sai a yi ta yabansa sai a yi ta yaban Allah haka aka ambata inda haka aka yi annabi isa da ai kirista ba su da rigima da yahudawa amma yahudawa sun ce ɗan zina ne sun tuhumci mahaifiyarsa me ya share wannan a wajensu ba abin da ya share wannan sai wannan mu'ujiza ta alkur'ani shi yasa akwai da dama a wato malaman addinin kirista da suke cewar ba abin da ya barrantar da sayyidatuna maryam da annabi isa in ba alkur'ani ba su a wajensu ba su da shi saboda haka idan wani ne yake gaya ma annab sallallahu alaihi wasallam ina wanda ya san wannan ilimi bai sa bai rubuta ba an karanta sai da alkur'ani ya zo sannan ya faɗa ai kowa zai so a ce shi ne yake da credit hmm? inda shi ne asalin maganar ai da ya bayyana an sani amma ba wanda ya sani sai da Allah ya saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan muhawara malaman mu na tafsiri sun yi bayanin wannan da kuma nuna cewa wani ya daga cikin mu'ujizozin alkur'ani da nuna cewar wanda yake baya rubutu baya karatu ya zo da abin da malamai ma ba su da shi gabaki ɗaya ba wai ba san shi ba ba su da shi ilimin baya wajensu to wannan yana daga cikin ayoyi na abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya da suke nuni ga gaskiyar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ƙarfin da kuma ah, tsananin hasken ayar alkur'ani da Allah ya bashi نعم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم نعم الله يقول ذلك عيسى بن مريم تو وانشان شيني عيسى بن مريم wato in kuna son kusan hakikanin menene Isa dan Maryam to wancan shine da ya ce inni abdullahi a taniyar kitaba hayya zuwa ga madumtu a wa yau ma'uba a hayya wannan shi ne isa ɗan maryam bai ƙetare wannan ba ƙaular haƙ halin kasancewar wannan magana da ta bayyana annabi isa ɗan eh, maryam ita ce maganar gaskiya allazi fihi yamtarun wanda suke yin kokonto a cikinsa ko kuma ƙaulul haƙ kamar yadda ƙira'ar jumhur take wannan ƙaular haƙ ita ce ƙira'ar asim da ibn amir wato ma'ana halin kasancewar wannan magana cewa wannan shine isa dan maryam wannan shine kauli wato magana ta gaskiya halin kasancewar wannan shaida ita ce magana gaskiya da suke shakka a cikinta ko kuma in qira'at jumhur qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun wannan shine isa dan maryam shine magana gaskiya wadda suke sabani akanta kanta. suke shakka akanta wato zalika isa binu maryam zalika ƙaunul haƙ wancan magana ita ce magana ta gaskiya wadda suke kokonto a cikinta wato duk sauran maganganu da ake faɗa kan annabi isa ko maganar yahudu da suka ce ɗan zina ne ko maganar nasara da daga baya suka zo suka ce ɗan allah ne duk wata magana da ake faɗa ba ita ce magana ba wannan ita ce magana gaskiya to wannan yana ɗaya daga cikin wato barazanar alkur'ani alkur'ani a wato kwarjininsa shi ne zai faɗa abu ya ce wannan ita ce gaskiya babu wani abu in ba wannan ba ko ka yadda ko kakka yadda to wannan ita ce shaidar yana daga cikin shaidar alkur'ani akan gaskiyarsa ya faɗi kan cewa wannan ita ce gaskiya saboda gaskiya tana da kwarjini tana da ƙarfi tana da tasiri a cikin zuci to haka Allah madaukakin sarki yayin wannan shaida ma kana lillahi an yattakhidha min walad to sai Allah ya ce wannan maganar Allah ce ma kana lillahi an yattakhidha min walad baya kasancewa ga Allah ya dauki wani da wannan ita ce ake ce malamul juhud wato ba mai yiwu bane ba me yiwuwa bane ga Allah ya riki da domin in Allah zai riki da ya zamanto cewar ba halitta bane kenan in ko ba halitta bane to shi ma ya zama Allah in ku za a samu Allah sama da ɗaya ba zai yiwu ba rayuwa ba zai yiwu ba ya zamanto an samu Allah sama da ɗaya ba zai yiwu ba hankali wato a hankalce ba zai yiwu ba kamar yadda yake ba za ka samu samu da rashi a lokaci ɗaya ba ka ce akwai babu a lokaci ɗaya kuma ka ce duk suna nan hankali zai ɗauki wannan hmm? hankali zai ɗauka to haka zalika hankali ba zai ɗauki cewar akwai Allah sama da ɗaya ba لو كان fihi ma alihatun illa Allah fasadata to kuma gashi ba ma ganin watsewar sama da ƙasa akwai sama da ƙasa saboda haka babu Allah sai ɗaya. to shine wannan ma'anar wannan ita ce larabawa suke ce malamul juhud ma kana lillahi an yattakhidha min walad wannan lam din lamul juhud ce baya kasance wadda take zuwa bayan kaunun khalis wato baya kasancewa ga Allah da ya riki wani ɗa subhana tsarki ya tabbata a gare shi nan Allah ya tsarkake kansa da kansa wato suranta abin abin a tsarkake Allah ne daga wannan kamar yadda ƙarshen surar zai zo ya nuna mana takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru jibalu hadda an da aulir rahmani walada yaya mala'iku za su ji yaya sama take ji a faɗi haka yaya duwatsu suke ji yaya halittan Allah suke ji a ce Allah yana da dashi yasa sai Allah ya ce subhana sarki ya tabbata a gare shi idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun idan ya hukunci idan ya idan ya hukunta al'amari sai ya ce masa kasance sai ya kasance wato menene kuke sawa kuke haka saboda ya halicci annabi Isa ba tare da uba ba kuke cewa shi dan Allah ne to ai annabi Isa kamar dukkan sauran al'amuran Allah ne da kowane abu da ka gani Allah ce masa yayi kun kun. halittar Allah ne saboda haka shi ma annabi Isa halittar Allah ne da ya ce masa kun kun. ta ya zai zamanto Allah wa inna Allah rabbi wa rabbikum wa rabbukum kuma Allah shine ubangiji na kuma ubangijinku dan haka ku bauta masa wannan yana da fuska biyu yana daga cikin cikamakin maganar annabi Isa wato bayan ya buɗe da cewa inni abdullah sai kuma ya ce to kuma Allah ubangiji na ne ubangijinku ku bauta masa haza siratun mustaqim wannan shine tafarki madaidaici a cikin wannan akwai barrantar da kansa da yayi daga abinda nasara suke dangantawa gare shi a kira'ar jumhur wa anna allah rabbi wa rabbukum fa'budu da kuma cewa wato daga cikin abin da yayi wasiya da ni da kuma cewa ubangiji Allah shine ubangiji na ubangijinku dan haka ku bauta masa ba a ambace shi daga farko ba aka sa shi da ƙarshe dan yayi munasaba da budewa da inni abdullah ni bawan Allah ne saboda haka tunda shi bawan Allah ne sai aka kare da abin da ya sanya shi bautar Allah shine umarnin Allah kan cewa Allah shine ubangiji na kuma ubangijinku ku bauta masa na'am فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وعن تُنذِرُهُمْ يوم العصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون الله يقول فاختلف الأحزاب سيكون جيوي suka yi saɓani min bainihim a tsakaninsu wato akan annabi isa suka yi saɓani a kansa wannan ɗan ƙungiyoyi da ake nufi na nasara amma su kan yahudu ai su sun riga sun danganta shi zuwa ga wato a tsinanne sun ce tsinanne ne ran aka haife shi tsinanne ne ran aka tsire shi wai tsinanne ne ran a ranar alkiyama ran da za a tashe shi tare da makaryata katalahumullah Allah ya tsine musu da wannan sharri da suka hmm. abinda suka faɗa kenan akan annabi isa to su ba su ake magana ba a nasara su ne suka ƙungiyoyinsu sai suka saba ishara ga abinda nasara suke sabanin da nasara suka yi akan annabi isa sabanin yawa gare shi duk wanda yake so ya karanta ku je ku karanta tarihin The History of the Rise and Fall of the Roman Empire na Edward Gibbon ya kiyaye tarihin sabanin kungiyoyin nasara da yawansu da irin sabanin da suka yi akan annabi isa wanda ko wanda ya rubuta tarihin addinin kirista paul johnson history of christianity bai kai abin da gibbon ya rubuta ba da shahararren kungiyoyin da suka yi da catholics da catholics da nestorians da jacobites yanzu kusan a yanzu zamanin nan a ƙungiyoyin guda uku ne ra'isa manya da catholics da orthodox da protestants protestants ɗin su ma iri-iri ne kuma kullum ka ga waɗansu sun taso sababbi ga 'yan pentecostal nan yanzu sun taso Ko waɗanne kuma za ka ga wato akan sha'anin annabi isa suna da saɓani a kansu shi Allah ya yi ishara gare shi to kaga wannan tarihi ne Allah ya faɗi gaskiya sai suka yi saɓani a tsakan tsakankaninsu to Allah ya ce fawailun na kafaru to tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda suka kafurta min mashhadi yawmin azim daga shaidar daga halartar abinda za su halarta a rana waje take mai girma ita ce ranar alkiyama tashin hankalin wannan wato wannan narko ne da ban tsoro waɗanda suka kafurta a cikin wanda suka yi saɓanin nan akan annabi isa har suka ce shi Allah ne da kuma ma yahudu din da suka faɗi abin da suka faɗa na sharri a kansa to wailun lahu tsananin azabar Allah ya tabbata a gare su a ranar da za su halarci tashin hankalin rana mai girma ita ce rana alkiyama asmi' bihim wa absir kai mamakin sauraron su kai mamakin ganin su yawma ya'tuna na ranar da suke zuwa mana kai mamakin yadda za su zamanto sun kasa kunne suna ji sun bude idanu suna gani da tsoro da kaskantar da kai walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na Saliha ya yace ina ma da zaka ga mujrimai lokacin da suka sun kuyar da kawukansu a gaban ubangijinsu suna cewa ya ubangijinmu mun ji mun gani ka mayar da mu Mi aiki nagari gari to ne Allah yace kai mamakin jinsu da ganinsu a wannan rana Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam asmi' bihim wa absir wato ma asma'ahum wa ma absarahum yaya mamakin ganin jinsu da ganin su yake kaji Allah ana yana gaya mana abin abin da za a yi a gabansa shine yake gaya mana kai mamakin jinsu da ganin su a wannan rana yayin da ake kawo su gaban mu inji Allah lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin amma azzalumai a yau a wannan rayuwa ta duniya suna bata mabayani ga annabawa sun zo sun musu bayani amma sun makance to sun manta akwai rana da za su zo su ce Allah mun ji mun gani yanzu ana cewa ku ji ku gani lakin adh alyawma fi dalalin mubin wa anzirhum yawm alhasra to ka gargade su a ranar da na sani ranar wato da ranar da mutum zai yi cewa ina ma ina ma ran da ake cewa da na sani keya ranar kaico wanda yake ya mugusta halinsa zai yi da na sani wato ita ranar lahira ita wannan an ce ranar lahira ce ko kuma ranar mutuwa domin duk wanda ya mutu kiyamarsa ta zo ranar da na sani ce kuma wato shi da na sanin nan ga kowa ne ga kowa ne hatta mumini in ya mutu sai ya yi da na sani domin ranar da mutum ya shiga cikin kabari zai ji cewar ina ma da za a mai da shi ya kara sujada guda ɗaya sujada guda ɗaya zai burin cewa ina ma da za a mai da shi ya ƙara ta saboda haka ranar shiga kabari ranar da na sani ce sai dai da na sanin da yake da na sani na hakika shi ne da na sanin kafirai da azzalumai Allah ya raba mu da wannan da na sani da na sanin da mutum zai yi bai tuba ba ka ga mutum gashi ka shu ka shiga da ka hadu da ka hadu da wato babban tashin hankali damar da kake da ita an rufe ta kace zaka juya kaje kace ka tuba Allah na daina ba zan sake ba an rufe ta hmm. to Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gargade su id qudiya al-amr yayin da ake hukunta yayin da aka hukunta al'amari shine aka gama hisabi aka gama hisabi wahumfi fi ghafla alhali kuma su suna cikin wato rakkanwa akan wannan al'amari da yake gabansu wahum la yu'minun kuma gashi su ba sa imani yayin da ake hukunta al'amari shine yanda al'amari zai zo ya kasance wato ta hasara ta hakika kenan shine yanda yazo a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri za a zo da mutuwa ranar alkiyama a ce ma 'yan wuta kun san wannan su ce Allah mun santa mutuwa ce na san babu wanda zai zo ya bamu labarin ta duk wanda ya ganta ba zancen ya bamu wani labari saboda haka sai a ranar lahira sannan za kowa zai san ya santa za a ce ma 'yan wuta kun san wannan a ce mun sani mun santa mutuwa ce a ce ma 'yan aljanna kun san wannan su ce mun sani mutuwa ce a zo da ita a surar rago sai a yanka ta sai a ce 'yan wuta huludun lamaut da dawwama ba mutuwa yan aljanna huludun lamaut, dawwama ba mutuwa yan wuta su ga gidajensu na aljanna an raba ma yan aljanna yan aljanna su ga gidajensu na yan wuta na wuta inda su ba Allah ba can za su shiga an raba ma yan wuta to a lokacin nan yan wuta za su yi da na sani sai da mun ba Allah ashe da a can muke Ga shi kuma an ce huludun lamaut shi shine id qudiya al-amr yayin da aka hukunta al'amari wahum la wahum fi ghafla amma kuma mutane suna cikin rafkanwa muta muna rayuwar duniya ta shagaltar da mu jin ta da adonta da warginta da wasanta ya shagaltar da mu mun manta da wannan abin shine a gaban mu shine hakika don muna cikin wannan watan muna cikin wannan wasan muna cikin wannan wargin sai kaji ji an ce yau babu wani hmm, shikenan hakikar ta zo masa ya fuskanci wannan to sai Allah ya ce inna nahnu narithul arda wa man alaiha haqiqa mu mu ne zamu yi gadan kasa da wanda ke cikin ta wa ilaina yurja'un kuma gare mu za a dawo da su haka Allah ya ce waye zai gadan kasa in ba Allah ba eh mutum kai tunani waye zai gadan kasa ina waɗanda suka mallaki kasa ina fir'auna da piramid insa da duk abubuwan da ya gina waye ci gadan fir'auna fir'auna ya ci gadon mu ƙasa an tafi an bar masa komai wani shugaba ne wani sarki ne wani mai kuɗi ne zai ci gadon abin da ke cikin ƙasa kowa sai dai a ci gadonsa kowa barin duniya zai a ci gadonsa shi yasa Allah ya ce inna nahnu narithul ard domin wanda suka ci gadon su kansu cin gadon su za'i su kansu cin gadon su za'i har ya zamanto ƙarshen al'amari Allah shine zai gaje ƙasa da duk wanda ke cikinta wa ilaina yurja'un kuma ba wai in ya ci ga in aka ci gadon su wanda aka ci gadon su sun kare sun tafi ba a'a kowa ajiye shi ake yi zai tuho wajen Allah ne wa ilaina yurja'un to wannan ita ce shine wato kamar kulasar wa'azin da ya zo a cikin kissar annabi Isa da nana Maryam aka kare mana da wato tunatarwa da lanan lahira da wannan wa'azi mai ban tsoro mai tunatar da mutum makomarsa Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa haɗuwanmu da kai ta to kyakkyawar haɗuwa a kafin mu yi addu'a akwai kwanaki uku da suka wuce akwai bawan Allah da ya yi maganar a yin halaccin addu'a saboda tsanani da ya shiga ciki saboda baya so ya ga ‘ya'yansa da matansa suna bara to akwai wani bawan Allah da ya taimaka masa da a, kayan abinci da kuma a waɗansu su ma sun ɗan kawo abin taimako a bashi saboda haka in an tashi su samu a ɗaya daga cikin 'yan hisba ya kawo su wajen alhaji umaru na ramadan trust initiative a domin a su karbi wannan tallafi hakika abin abin tausayi ne na irin halin da ya shiga ina roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye ma wannan al'umma ta mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الشريفة المباركة التي تستجيب, تستجيب فيها دعاء من دعاك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم تقبل منا الصيام والقيام وجعلنا من, وجعلنا من المقبولين اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا واجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اختم لنا شهرنا شهر رمضان بخير اللهم اجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا في أموالنا اللهم عافنا في أولادنا اللهم عافنا في أبداننا اللهم آتنا في ديننا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم اكشف البلاء عنا وعن المسلمين في هذه الديار يا رب العالمين اللهم إن, إن, فينا إن فيها جوعانين فأطعمهم اللهم إن فيها أراك فاقصهم اللهم آمن روعاتنا شبهاتنا واستر عوراتنا وأغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين